This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labarin duniya. Jama'a Assalamu alaikum sunana Mahmud Lalo. manyan motoci sun fara shigar da kayan agaji cikin gaza a ranar juma'a daga dandamalin da dakarun amurka suka gina a kan teku hakan na faruwa ne yayin da majalisar ɗinkin duniya take gargaɗin cewa ɗaruruwan dubban mutane na gab da shiga hali na matsananciyar yunwa a kuma daidai lokacin da yakin da ake yi tsakanin isra'ila da hamas ke barazanar kawo cikas ga ayyukan jin kai da ake yi motocin sun fara shiga yankin ne da misalin karfe tara na safe agogon yankin a cewar rundunar sojin amurka dakarun amurka sun fara gina dandamalin ne a tashar jiragen ruwan ashdod da ke isra'ila inda aka yi safarar su zuwa gabar tekun gaza domin a samu damar shigar da kayayyakin agaji da kasashe da dama suke aikawa any and all aid into uh, Gaza is welcome by any uh, Jami'in Majalisar Ɗinkin Duniya yanzu Zelensky ke ne yake cewa muna lalemar habun da duk wata hanya da za ta kara adadin kayayyakin da za su shiga Gaza amma wannan dandamali ba shi da haɗi da shigar da ka ta doron ƙasa. Um, uh, Hukumomin Amurka sun ce babu wani sojan ƙasar ko ɗaya da ya sa kafarsa a wajen gaɓar tekun. Isra'ila dai na da hurumin ta bincike dukkan kayayyakin da ake aikawa Gaza tun daga Cyprus gabanin su iso kan dandamalin. Jami'an Amurka da na jamhuriyar niger sun tsawaita tattaunawar da suke yi a hukumance kan ficewar sojojin Amurka daga ƙasar ta niger har zuwa ranar Juma'a. mataimakin sakataren tsaro a fanni na musamman christopher meyer da laftanar general dagvin anderson wanda shine daraktan dakarun haɗin gwiwa sun tattauna da wakilan sabuwar gwamnatin niger a yamai a ranakun laraba da alhamis murya amurka ta rubuto cewa tattaunawa ta kawo ƙarshe a ranar alhamis amma jami'an amurka da na nijar sun yanke shawarar tsawaita zaman har zuwa ranar juma'a a cewar wani jami'in tsaron amurka wanda ya nemi a sa kai sunansa bangarorin biyu sun yanke shawarar amurka za ta yi dakarunta cikin watanni masu zuwa ba da bata lokaci ba hukumomin taliban a afghanistan sun ce wasu mahara da ba a son ko suwaye ba sun harbe wasu masu yawon shakatawa daga kasashen yammacin duniya su uku har lahira tare da tafuntansu a birnin bamiyan harbin wanda ya auku da tsakar rana a wata kasuwa mai cunkoson jama'a ya raunata wasu mutane hudu ciki da wani dan kasar waje a cewar kakakin ma'aikatar cikin gida a afghanistan kakakin ma'aikatar abdulmatin kani ne bayyana hakan a shafinsa na x sai dai bai ambaci kasashen da mutanen suka fito ba ya kara da cewa gwamnatin taliban ta kaddamar da bincike har ma an kama mutum hudu da ake zargi suna da hannu a kisan babu dai wata kungiya da ta dauki alakin kai wannan hari labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ukraine ta kaddamar da wasu hare jirage mara matuka a kan rasha da yankin crimea da rasha ta kwace hare da suka halaka mutum biyu ciki har da yaro guda suka kuma ta da wata wuta a tashar mai a cewar jami'ai waɗannan harare su ne mafiya girma da ukraine ta kai kan rasha cikin makonni kuma sun faru ne yayin da dakarun rasha suke kokarin kutsa kai cikin ukraine wanda hakan ya ba su babban nasarar da ba su taba gani ba cikin watanni 18 saboda hukumomin kiv na fama da karancin harsashe da mutane dakarun rasha dai sun ce sun yi nasarar kakkaɓo jirage sama da ɗari a kudancin ƙasar da yankin crimea da bahar al-aswad sai dai ɗaya daga cikin jiragen mara matuƙa da ukraine ta harba ya faɗa kan wata mota ɗauke da wata mata da ɗanta mai shekaru hudu yayin da take tuki a yankin belgrade inda nan take ya halaka su an yanke wa mutumin da aka same shi da laifin yunkurin sace tsohuwar shugabar majalisar wakilan amurka nancy pelosi da buga wa mijinta guduma hukuncin shekaru 30 a gidan yari wata kotun tarayya ce ta yanke wa david depep mai shekaru 44 hukuncin a ranar juma'a asali dai masu shigar da kara sun nemi a yanke masa hukuncin shekaru 40 ne a watan nuwamban bara masu taimakawa alkali suka samu depep da laifin yunkurin yin garkuwa da pelosi wacce jami'ar gwamnatin tarayya ce da kuma kai wa iyalanta hari a lokacin da ake sauraron shari'ar pep ya amsa laifinsa inda ya ce ya shiga gidan na pelosi ne da ke san francisco a ranar 28 ga watan oktoba shekarar 2022 da nufin yin garkuwa da ita ya kuma amsa laifin dukan mijinta paul pelosi da guduma a lokacin da ya kutsa gidansu. Karshen labaran duniya kenan daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. bikin ranar iyaye mata a nan amurka mu ma shirin a bari ya huce ba za a bar mu a baya ba saboda da haka muka shiri na musamman domin karama iyaye da mu ma muna ciki muna iyaye muna kakanni don haka baba yau mun ba shi dan karamin hutu Julie Leathers Gresham. Happy Mother's Day, everyone. Ina taya kumar na zagayowar wannan rana ta iyaye mata. Wannan rana ce da ta kasance tankar jini da tsanta tsakanina da mahaifiyata. Duk da dai bana tare da ita a zahiri. Tunaninta yana tare da ni a koyaushe cikin ruhina. Ina taya dukkan mata a ko'ina da 'ya'ya da iyaye da kakanni da yayi da kanni murnar wannan rana allah ya albarkace mu baki ɗaya yau yau mai jidda ce to yau to sharifai <laughs> to yau ranar karama iyaye mata a nan amurka muka ga ya dace mu ma mu ce na goma ba mori a ga ranar mu haka tunda an ce ranar naka sai naka yawwa to mun saba da bayyana masu saurari abin da yake ɗauka hankali a nan amurka kuma kasancewa kamar yadda muka ce wannan take ranar iyaye mata a nan amurka abin da muka saba gani shine duk lokacin da ake wani biki kowane iri ne kin ga daga kama daga halloween kirsimeti lokacin eh, thanksgiving ne eh, wannan president day kai kowace rana a nan kasar akwai komi a shaguna a shaguna za ka zo ka ga lokacin wannan ba abin da ake sayarwa ranar eh, soyayya din nan valentine day to kin ga a wannan lokacin duk shagon da kika shiga daga furanni daga kofuna ne daga yan kankananan riguna ne daga barguna ne daga kayan eh, wanka ne daga sabule ne kai komi an yi su musamman na wannan rana eh, na wannan bikin eh, har ma kowace shekara a church din rana muka ba da kyautai yan kunshin kyautai ga iyaye mata to ni ce dukan har hada wannan kowace shekara to sai makonni biyu da suka shige ko dan dai wa'in yi da sauri kin ga na riga na shirya na ofis da zamu <laughs> ranar laraba na ofis kan ai ya kuma ranar laraba ina na ga kin kota dai an shine na ce miki tintini na sai komi dan kar kar da lokaci ya kure ba to ca nake na riga na dauki waɗansu da yake a kasuwar yanar gizo ake nake sayi kayayyakin mm. ca nake na wayannan jakunan da zan sa waɗannan yan eh, kyautuna da za a bada din nan na riga na oda ashe na dauke shi ne da na saka shi a cikin kwando na yada gizo ban matsa cewa a saya ba sai yau da gobe ai an makara dalili ko shine na je satin da ya wuce ne ma na je domin na ce a'a ya aka yi wannan har yanzu bai zo ba sai in duba sai na iske ashe na saka shi a cikin kwandon nan ban matsa saya ba na kuma duba sai na ga an ce waɗannan jakunan yanzu sun ƙare abu bai yi nake mu daga shine ce maki wato saboda ki ga yadda dai mutane suke saye saye ake ɗauka abin da mahimmanci ake yawan saye saye to mu ma ba za a bar mu a baya ba za mu aika goron fatan da ta yi murna zagayowar wannan rana ba kyautanmu ga mata da suke nan to kin ga akwai matan da muka nema suka eh, mika mana sakonnin gaisuwa ga iyayensu da kaka kan wani lafiya komi tsufan mutum ba shekara da zaka yi ba zaka tuna da iyayenka an sha ruwa dai amma me za ku iya tunawa game da kakanmu za mu ce ku kuma mahaifiyarku na tunawa da ita domin na san lokacin da baban ya mutu ta shiga cikin wata wahala ta rayuwa hmm. shine abin da nake tunawa don wahalarta kuma ita ta kawo mantawa. Allah sarki. <laughs> A lokacin ba. Mm. <laughs> Eh da maraici maraici kai abinda na tuna kenan maraici bai da daɗi. to ko kuma a ku na iyaye waɗanne kalubale za ku iya cewa iyaye mata musamman suna fuskanta a wajen renon 'ya'ya musamman da ya kasancewa a arewacin najeriya inda kuka fito da suke zamani ya canza yanzu ba kamar da renon yara yana da sauƙi saboda za ka iya horon wani kuma ma zai taimake ka horonsu idan ya yi abun a waje ne baka iya gane ba wani zai taimake ka sai zai iya dukan shi ko ya hore shi yadda ya ga dama amma yanzu babu wahalan eh, kalubalen da ke cikin um, renon yara yanzu kenan misali kuma wajen kamar eh, ilimin 'ya'ya mata wanda ake ganin dama na bangaren ya furoni a wancan kalar za ta ga iyaye mata ba su suka sa a sa musu 'ya'yansu mata a makarantun boko ba wasu ma haɓo 'ya'yan suke a ƙarƙashin gado idan lokacin sa su a makaranta ya yi ban sani ba kin taɓa ganin irin wannan kalubale a wancan lokacin da kuma yadda yanzu gashi ilimin ake nema ido rufe da kuma ana gudun shi. Eh, akwai shi da akwai shi domin mata suna son 'ya'yansu su zauna tare da su su taya su aikin gida su yi masu 'yan tallace-tallace don haka ba su so su sa 'yan mata makaranta don su ne suke taimakon iyaye mata a gida. Mm. To ya kuke ganin mu yadda muke renar namu 'ya'yan da kuma tarbiyyantar da su inda za a kwatanta da yadda kuka gani ko kuma kuka yi a zamanin ku <laughs> muna dan kokari ko <laughs> eh, yanzu abun da ke mugun a ciki sosai shine idan yaron ka ya yi laifi ba ka son yaron ki ya yi laifi yanzu. Eh. Baki cika so wani ya hore shi ko kuma ya kawo horon ma a wurin ki ke hora ba eh. sai ce ai ba laifin eh, wancan din baya yana ganin wannan yana cin gaba shi yasa baya so baya son sa sai yake masa so hana ganin laifi ko To amma kuma ai akwai karin magana da ke cewa wai ka so ɗanka? Ka so naka duniya ta so. Eh. Eh. amma in ka kidan ka wato in ka kore su sai duniya ta so shi wata rana sai mm. kai ma ka ji daɗi to amma eh. in baka hore shi ba shi zai lalace mm. duniya kuma ta ƙi shi daga nan duniya mm. kuma gaba ɗaya ta ƙi shi duk wanda ya nufa zai ce uh wani kaza kaza kaza aka ce na gari na kowa mugu. To wace shawara za ku ba mu ya'ya da muke e, e, e, neman koyi da ku a cikin wannan tafiya matsayin mu na iyaye mata mu ma yau dai 'ya'yanmu su ma suna karama mu amma har yanzu muna koyi da ku. Haka ne, an gode ina godiya ga inda ne na ga yara suna kokari suna girmama iyaye to mu a da ba iyayenka kadai ba amma duk dai wanda ya girme ka kana girmama shi to yanzu kuma ba a iya yin haka to waɗanda ke ɗan ƙoƙari ina jin daɗin ganin abin da suke yi. To kakaka muna godiya kwarai da gaske muna kuma ƙara gode muku da yadda kuke kula da mu duk iyaya madadin ku muna amfani da ku da yake ku muka iya samu muna gode ma dukkan iyayenmu mata a duk inda suke waɗanda suke yayu suna matsayin kakanni da waɗanda suke iyaye muna godiya kwarai da gaske domin ɗawainiya da kuka yi da mu Allah kuma ya ƙara Allah yawwa Allah ƙara muku lafiya da nisan kwana Allah sa mu ma mu zama kyakkyawan gurbi ga 'ya'ya da suka kasance jikokinku muna godiya kwarai. To kin ji kakaka. Mm. Allah ya ja kwana ya kara lafiya. Amin amin to abokan aikin mu Aisha Ma'azi da ma Julie Gresham su kuma a cikin shekarar da ta gabata suka yi rashin nasu mahaifan. Mm. Oh, sabili da haka wannan ta kasance ranar iyaye mata ta farko da suke yi babu ita dai aisha rana iyaye mata ta farko da take yi a babu mahaifiyarta kana kuma eh juli duk lokacin da aka shigo wannan rana kasancewa kowace ranar iyaye mata takan je wurin mahaifiyarta to wannan lokaci ba ta nan sabili da aka ah, su ma sun dan aiko da sakonnin karrama nasu mahaifan ba nasu eh nasu mahaifan Allah ya rahama ma magabata baki daya ya sa ana kyakkyawan makwanci mu kuma ya kyautata mu amin sun amin ya ba mu taba mu ma mu shekaru aru aru <laughs> dan haura dari haka To Maman Lukman ai eh, eh, mu ma muna godiya. Su Lukman kullum muna ji suna ana kiransa muna godiya kwarai da gaske. Allah ya raya mu ya kuma raya su ko. Ya raya mu baki. Mu dade muna yi. Amin su mu amin. Tele tele su ma. <laughs> Chelsea Talatu hawa bari mu yi abin da muka saba bari mu a gurguje mu miƙa gaisuwar fata alheri da karrama mata yau kamar yadda muka ce mata ne za mu zalla wato bari mu fara da wakilanmu da yake su ma iyaye mata ne bari mu fara miƙa gaisuwar fata alheri da girmamawa ga wakilanmu Madina Dauda a birnin tarayya Abuja Hauwa Umar Rukayya Basha Halima Abdulra'ub dukkan su a birnin tarayya Abuja sai Zainab Babaja a Jos Kwata ta yamma da Bauchi da Tamar Abari a damagaran Jamhuriyar Nijar sai Binta Ibrahim a Kaduna garin gwamna da Baraka Bashir a kanan Dabo Najeriya sai Maimunatu Sado a ƙasar Kamaru da Hawawa Abdulkarim a kasar Ghana da fatar an tashi lafiya sai kuma gaisuwar fata alheri da karamawa ga Maryam Ibrahim Garba da Hajiya Aya Talatu Levi Barka Hassan sai Professor Grace Oisron da Salome Datti Maman Maryam da Comfort Umaru da Ladi Banyami da Lois Mamar Idi da Alti Yankai sai Jamila uwar yaya da yaya hawa a garin Bauchi sai Jamima Jedi a Malumfashi da hawa Kuluwa da mama hafsat sai nafisa aliyu mustapha da zainab sarfilu gumel da zainab mahmud lado sai samira junaidu abubakar da talatu ladan ayawa sai linda gata da tasin da gata da roda gata da mrs das da salamatu ijimbe gaisuwar karramawa ta iyaye mata ga tani abdu da tiffany abdu da victoria magid da martina kure da christy best da an samci da mildred makam da kuma farsisa yawa da fatar an tashi lafiya to hawa to na'am to suke an ce wai so so ne san kai ya fi ko da shi dama dai mu ne ba ma wani bambanci ai mu ne eh. da haka ni kuma abokan aiki na nan cikin da muke tare da su a nan Washington DC wa kazalika yawa eh. zan gaida yau haka to zan fara da mai gayya mai aiki wato producer mu wato Julie Leathers Gresham mm. sai Binta Suleiman Yaro da kuma Maryam Dauda akwai hadiza kyari da zara fage akwai aisha ma'azu akwai grace oyenubi da fiona nandudu abokan aiki baki ɗaya muna muku fatan alheri a wannan rana ta karrama mata ta duniya. bari in haɗo da matar haruna marar bajos da matar hafiz baballe sai kuma hajiya juma fatima abdulaziz malumfashi uwar gwandun gundumar gasa da hajiya ma'u abdulaziz kofar fada Fashi a jihar katsina najeriya sai hajiya juma sani abdulaziz wadda aka fi sani da juma sani tela katsina sai hajiya maman musasa magume zaria aminiya ga fatima juma abdulaziz Fashi. sai kuma hajiya halima muhammad ibrahim da yar uwarta hajiya maryam sai hajiya libabatu husaini da hajiya aisha audu bako da ke rediyo najeriya kaduna akwai hajiya wa ibrahim abdullahi wadda ita ma tsohuwar darakta ce da ta daga gidan rediyon najeriya na kaduna akwai madanna omi peters akwai hajiya rukayi umar sanda sai hajiya Hussaina suleiman sai hajiya mai maimunatu din da hajiya rukayi abdulrahman da ke zaria sai madan kasan ita ma haifar sai an kaduna baki ɗaya da ɗaukacin matan da ke gidan rediyo Najeriya Kaduna. Da mata 'yan jarida duka inda suke. Da inda duk suke mata 'yan jarida a duniya. Aka aka yake Da yake an yi ranar 'yancin 'yan jarida to wannan kuma ranar mata bari mu gaida dukkan iyaye mata duk inda suke. Da inda suke a duniya. Da 'yan jarida da kuma kowace irin sana'a suke yi. To ake cewa komi kirkin ka eh to haka kikan ce kan kuma gaskiya ne baka iya gama kasuwa da gaisuwa to sabili da haka bari mu dire da wa'annan kalilan gaisuwa batar alheri da karramawa ga ummu zaidu bala kofar sabuwa da maryam zaidu bala sai shugabar kungiyar mata ta kungiyar murya talaka ta kasa hajiya gambo maman gusau zaria sai hajiya zainab shinkafi ba gudu mata tsohon gwamnan jihar kebbi sai hajiya na sare nasir idris ƙauren gwandu matar gwamnan jihar kebbi gaisuwar karramawa ga Nafisa Nasir Idris Kauran Gwamdu da Hajiya Nafisa Nasir Idris matan gwamnan jihar Kebbi sai Hajiya Jamila Tangaza da Halima Jimrau da Dr. Halima Bande kwamishinan ilimi ta jihar Kebbi da kuma hajiya tambai matar dr haliru bala jikan daudu sai hajiya ajuji da ke ksmc kwatas da kuma ambasado dr fatima muhammad goni da hajiya aisha elema abuja abuja da fatar an ga wannan rana lafiya kamar yadda muka ce sunayen suna nan da yawa ga sunan da sai dai ai eh, wannan magana ta ki dutse cewa ah, din ba za ka iya gama kasuwa eh duk wanda eh, da gaisuwa ba komin kirkin ka komin kirkin ka sabili da haka dole eh, dole ni ban ma taba ban ma taba tabbatar da hakan ba sai a yau <laughs> kin gaskiya na ga zahiri gaskiya ashe tabbas ba za ka iya ba Ya <laughs> haka yake mata kuna kokari yau yana ce da ku bulldozer da ke ce bakuwa kin zo da buhunan labarai na zo da buhunan labarai amma ina ga illa buhu ɗaya kawai za a ɗauko a sauke mana Allah amfana saboda kada su yi yawa <laughs> a saboda gudun lokaci ai juli ma ba za ta barke ba ki aiku ba gashi nan ko da ma na ga tana ta kallo na tana jira ta ji me zan ce <laughs> to wannan labarin duk da dai kamata a ce ya zama labarin na mata zalla to amma kin san an ce da kamar wuya wai gurguwa da auren nesa a ce an eh. samu labari na mata eh. zalla eh. to amma dai wannan mace ita ce ita ce ita ce jagaba a labarin to shi kenan <laughs> ba mu mu sha gaskiya labarin na da jin shi kuma yana ɗaya daga cikin labaran da suka daɗe suna ban dariya mm. wanda ko haka nan nake kwance lokaci in yi tuna kawai sai in ga ina dariya mm. wai wata mata ce irin kwanciyar zafi din nan mm. suka kwanta a waje da mai gidanta da 'ya'yanta to 'ya'yan dama madun maza ne haka samari to aka yi wannan kwanciyar zafi a waje to can wajen karfe ɗaya haka zuwa ɗaya da wani abu na dare da ya raba gari ya dan fara sanyi irin bari a tashi dai a koma daki mm. kuma tunda dai an dan raba dare an rage zafi sosai ta ɗauki 'ya'yan tunda duk sun yi bacci ta mm. shiga da su kowanne ta shiga ta ce ta shimfiɗar da shi mm. to ashe bata sani ba mai gidan ma ta riga ta kai shi bata sani ba <laughs> ashe dan tsoro eh. <laughs> da ke nan lalle ka ta zo daukar na karshe wanda take tunanin shi eh, ne na mai gidan eh sai take ta tada shi a hankali wane wane eh. ta shi o shiga ciki da ya raba na riga na shiga da yara tana ta tada ta sai can daga cikin daki sai ya sai sai ce mata wance ai ga nana ai ni kika fara shigowa <laughs> ni kika fara daukowa ai ashe ta ce da gomban za na ce kai amma dai wani mutum sai shiru eh, kawai sai shiru eh? kake kime shi sake shi daki ta dora masa gado da tunanin cikin ƴaƴan amma amma barcin ƙarya wai sai yake ce mata bai wance wance ya kama sunan ta wai ni kika fara shi daukowa ga ni nan a daki kamar yadda muke tsarin na tuna jikoki ba kana kokarin ka wai kana tunanin wani yaro yayi bacci zaka dauke shi ka shiga da shi dan ko idan jibi yayi lamo ya saka maka nauyi na ce to wannan mijin da gaskiya kana <laughs> kana aje shi kan gado sai ga <laughs> Oke kai kana dan riga shi ya bacci ka samu ka sumbule ba? Ashe shi ne ah, shi ma shi ma in haka na yi wato mhm. kullum. Lalle za a yi waje ba? Ce to wannan dai gaskiya ya more masa to amma dai na san zai biya. Sai ta ba shi bil. <laughs> Ah, zai biya. A yi kuma da ji ba zai biya. Zai girbi abin da ya shuka. na ga malama na daga mana hannu sabili da aka ke tilas mu da muna kara yi wa iyaye mata fata alheri da kuma fata Allah zai maimaita mana yanzu a madadin Hawa Sharif alheri ke muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri. shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti da ba da umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ni lafiya.